Selamat datang di Jakarta.

aminci gare ba ya ta ya

to da wani fitowa kana an da da da da suka bayyana min zalika da yana da da Allah ya a wani dukkan ta a

وشانئك إنك مكينك والأرض وشئت بشكك مرأتك wannan aya a nan Allah ala? Allah ya sanar da annabi kuma a samun da abin da ya faci sai ma na ce kuma ya kausar wani kausar alkausara kawai mutum ɗinsa ne wani ya ce na abu wani korama ne don وعلم الموصل بالخير الحسين الخير اليوم وقيل أنت وعلم الكفر الشباب فيما يرمز